kari jalere أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da wannan safiya ta asabar safiyar goma sha takwas ga watan goma shine watan shawwal hijiriya mai shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai muna masjid nuri islam inda muke ɗaukan darasi a cikin wannan littafi sharhu al-aqida al-islamiyya wato al-aqida al-wasiqiyya al-aqida al-wasiqiyya na babban malami Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wanda Ibn Ibn Ibn Usaymin ko yayi wa sharha muna yi musu addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya lullube su da rahma ya sa da mu da su mahaɗar mu ta zan jannatin firdausi da rahmarsa cikin yardar Allah yau za mu tsora ne daga inda muka yi madakata akan abin da ya shafi wannan aƙida ta tauhidi aqidatu ahli sunnati wal jama'a malam ya ce mana babu wani wanda yake da suna irin na Allah Allah baya da kini Allah baya da tsara Allah kuma baya da takwara don aka ba a yin kiyasi da zatin Allah ko sifarsa babu wata sifa ta wani bawa da za ka ƙiyasta ta da sifar Ubangiji. Malam sai ya ce, na laka ƙa'ilun, idan da wani zai zo ya ce maka, Allahu maujudun, wal insanu maujudun, wa wujudin lahi ka wujudin insani bil idan ya je maka a ah, Allah yana nan ko baya nan me za ka ce mishi yana nan mutum sai yake maka to wane fa yana nan ko baya nan za ka ce shi ma yana nan ce to a to ai kasancewarsu Allahu mawjudun wal insanu mawjudun ya zama ɗaya malam ya ce fanaqulu la yasihu sai mu ce da shi to wannan kwatance naka bai inganta ba li'anna wujudil khaliqi wajibun domin kasancewarsa samanne shi Allah subhanahu wa ta'ala wajibi ne ko da yaushe ka sifanta shi da shi mawjudun ne. wajudul insani mumkin amma samuwar ɗan adam mutum zai yiwu wani lokaci zai yiwu kuma baya nan wani lokaci amma Allah ba haka ba ne falau ƙala auƙisu sam alkaliki ala kan ilmafluki idan yace zai kiyasta maka jin Allah da jin halitta na la yunkin sai mu ce ba zai yiwu ba sama'ul khaliqi wajibun la ji irin na Allah wajibi ne ko a ina kake ka yarda yana jinka. wane fa zai yiwu ko ina kake yana jinka? jin Allah shamilun zai gane. jin halitta kuma takaitacce ne la ya tarihin na kasu jin ubangiji na kasa ba ta bijiro masa wa huwa shamilun shi ya gane bi kulli shay'in kowane abu Allah yana jin sa mutum fa yana jin wani abu amma bai jin wani abu wa sam'u insani mumkin amma jin dan adam ta yiwu ya ya zama ma baya ji kwata kwata ma iz juzo an yi yulada al-insanu asab don yana yiwuwa a haifi mutum kuruma ko babu ba mutum ba ne to yana ji wal mauludu sami'an ko a haife shi yana ji yuliquhu naqsu kafin wani lokaci ka samu da kasa ta same shi ya koma kurma as-sam'u wato nafsu sam'i sai ya kamu ta wayar jin ko sai an kwalla da ƙarfi ko sai yana kallon bakinka rabi ya ji rabi ya fahimci leɓɓanka wa sam'uhu mahdud jinsa sai ya zamanto mahdud iyakantacce ne ba kamar yadda kake ƙoƙarin kwatanta jin mutum da jin Allah ba. to wannan malam ya kawo mana wannan bayani don mu fahimci cewa laisa ka mislihi shay'un Allah fa babu abun da yayi kama da shi da yake idan da za ka kwatanta samuwar ubangiji da samuwar ɗan adam ai Allah samanne ne mutum ma samanne ne sai ka ce masa a'a Allah samanne ne azali abadi tun fil azal kuma har abada mutum kuma da babu shi kuma zai koma wata ram babu shi don haka samuwarsu ba iri ɗaya ba ne kuma mutum za ka iya zuwa wani wurin da wane bai nan Allah kuma babu inda za ka je kana kiran Allah ke kai sai ka je masallaci eh ko kuma ya an je Ka'aba to amma kai za a iya zuwa gidanka yanzu a ce a yana bongo ana iya a zo nan din lokacin ka huta sai ce kai baya nan Allah ba Allah duk inda kake yana nan babu lokaci babu wuri babu bigiren da za a ce Allah baya nan ka jira yana guri kaza sai ya gama shungulla ya dawo mutum fa mutum za a iya za ka iya zuwa ce kai ai ya tafi Amerika tun jiya sai dai bayan kwana uku ka dawo don zai dawo ranar Monday to Allah ba haka yake ba a Amerika din yana nan a nan ɗin yana nan a yake a ina ko ina yana nan shi shi maujudun ne shi Allah samamme ne duk inda kake kawai ka same shi yana gun amma mutum fa wannan ana so a kwatanta maka masu kwatanta mutane da Allah kar ka yi karatu baka gane inda ya dosa ba akwai waɗanda suke ɗaukar mutum maujudun ka lahi. shi yana nan kawai ko'ina kamar yadda Allah yake nan, in matsala ta same shi kawai ne ƙwalla markira, sai ce ga damuwa shi, yanzu yana nan wuri? Eh, to ba ma nan ba fa duniya ma ya bari. saboda tsaba rashin mai karantarwa bai samu mai karantar da shi ba kawai an ɗora shi akan banna akan bata sai yana kiran wanda ya mutu ma karewar babu kenan mutum ya mutu ai mai kare ka daga bala'i zai kare kansa da mutuwa to bai kare kansa da mutuwa ba shi zai kare ka ya fa mutu kai kana da rai yanzu kai ya fi so ka taimake shi don yana da bukatar addu'arka ka nema mar gafara ka roƙa mar rama ka roƙa mar sauki kai kana da rai shi ya mutu fayil ɗinsa an rufe kai kuma naka yana buɗe in ka faɗa Allah zai karba to sai kai kuma ka wautar da kanka sai ka dawo kana kiran mataccen wai shi zai ma ka maida shi matsayin irin na Allah duk inda kake Allah yana nan <clears throat> wai shi ma duk inda kake yana nan in ka kwalla da ƙarfi Allah zai ji in ka yi raɗa ma zai ji ko a ina kake wai shi ma wancan haka ko ba ka da ilimi za ka yadda da wannan in dai kana da hankali eh ko ba ka da ilimi in kana da hankali ya kamata ka yadda mutum ne fa wannan duk. Allah zai hana mu mu kira mala'iki ma sannan kuma mu dawo muna kiran mutumin da bai kai annabi ba mala'ika ba yadda ka kira ba annabi ba yadda ka kira ba ba za ka kira wani waliyi ba babu wani malami ko mai mukami ko sarki ko dangantakar uba ko kaka da za ka matsu a wani wuri ka kira shi sai dai in ga ka gashi wayo baba make ni ga baban sai ya rugo sai ya kashe macijin ko ba haka bane to wannan abin da zai iya kai don Allah malam zo ka taimake ni ice ya danne mun kafa zo sai rugo da gudu sai daga ice sai taimake ka wannan abin da zai iya yi amma kana nan shehu a kwance a kabari a sokoto ka ce shehu usmanu sai taso zai taso ba watan basira to wanda yake kaulaha na sokoto bai so ba hina kaula wallahi mun hattara su nan shehunan fa malamai ne fa ba wai waɗansu ba ne ‘ya'yan Allah <clears throat> gatansu ya fi na kowa mutane ne ‘ya'yan Adamu kamar yadda kake dan Adam eh suka yi karatu suka yi ilimi kai kuma ka zauna da jahilci ko me ce su zasu ma wanda kuma sanda suke da rai su ma Allah suke roƙo su ma Allah suke roƙo ba su suke yi wa kansu abu ba mutumin da bai iya yi wa kansa ba shine zai wa wani su kansu ba rashin lafiya ta zo Allah ne suke roƙo ya wasar da su in suka rasa abinci Allah suke roƙo ya ba su kuma Allah suke roƙo ya ba su aljanna Allah suke roƙo ya kare su daga jahannama kai kuma su kake roƙo to yaushe wanda bai iya taimakon kansa ba zai taimake ka to yana da kyau mutum ya yi amfani da basira basira shi ne ainihin hange da tunani hankali da Allah ya yi maka ka yi amfani da shi sannan kuma ka yi karatu na fahimta wani za ka ga ya yi karatu ga yawan karatun dame guda duk littafin da ka kawo zai karantar da kai shi amma ba fahimta Allah bai fahimtar da shi addinin ba amma ilimi kam karatu akwai to fahimta ita Allah ya yaba fahimta ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaba yake duk mutumin da Allah ke so da alkhairi sai ya bashi fahimta idza arada Allahu bi abdihi khairan yufaqihu in Allah ya so bawansa da alkhairi sai ya fahimtar da shi addini ba wai ya karantar da shi karatu da yawa ba sai ka ji ana ta in karatu ne yafi wani. wane wane ya fi shi amma wane ya fi shi kuma fahimtar addini zai yi wannan ga ilimi da yawa wannan kuma iliminsa kaɗan amma akwai fahimta ɗaya suke mai fahimtar ya fi me yawan ilimin kuma shirme ne dai yawan karatu ba a fi an ibnu ba'ura ba ko ba haka bane amma da yake ilimin ya tsara Allah ya toshe basirar baya da fahimta sai yake zai iya yin fito na fito da annabin Allah saboda shi ai yana ji da kansa shi ma har daga kai yake ya ga abu ya sauke yayi kuma yana yiwa to bari ya ja da manzon Allah Musa alaihi salatu wassalam sai Allah ya nuna mar iyakarsa sai aka zo ana buga misali da irin wannan masaluhu ka masalil kalbi in tamil alaihi yalhaqu wa in tatruku yalhaqu ko shi sai ya koma kamar kare in kai dauki akan kare ma in ka dale shi je kwanta inuwa shi kade ma ko ba haka bane to shi wannan yana ga yayi ilimi yayi ilimi yayi yaudara yayi handama yayi ƙarya ya yi walawala ya yi kowannan ya yi damfara da addini sai wani ya zo mai fahimtar addini sai yana sai ka yana bambami in kuka bin shi kun halaka ai wajen sama wuta ne in ka matse shi iya gudunka iya ladanka nesa da shi kaza kaza in kuma wannan fa baka ce mar komi ba in kuma ka kuskura ka taba wani abu kuma nasa nan ma sai ya kama wai an ce kaza ba waliyai ba su da amfani wa ce wai mutum ne dan adam ai wali ya fi ƙarfin nan waye faɗa haka waye ce maka ba kowa ba ne eh, an ce dai matsayinsa bawan Allah ne shi ma mala'ika ma bawan Allah ne annabi ma bawan Allah ne kai ma bawan Allah ne amma kowanne da matsayinsa shi wannan wali matsayin da yake da shi kai ma za ka iya nema ka samu amma annabi ba kai saka samu matsayinsa ba mala'iki ba kai saka samu matsayinsa ba amma annabi kana da wali kana da dama yanzu ka dage ka zama wali amma ka isa ka dage ka zama annabi ka isa ka dage ka zama mala'iki balle ka zama Allah to shi ya ce in ka dage Allah ma za ka zama Tankin in kai kai kai kai sai ka ga ga Allah kun yi kama ɗaya can in kai kai ne ka kutsa ne ka narke cikin Allah can in kai kai kai ne ka zama Allah kawai in aka jima aka jima ne ka ga komi ma Allah ne kawai kai baka da matsala Allah ka ba zai ma nisa ba komi Allah wannan Allah wancan Allah ka zan mahaukaci fa don duk ran da ka dubi kare ka ce Allah yanzu ne mu nemo igiya wallahi to shi a wannan aqidar in an jima an jima aikace kace komi ma Allah ne kawai Allah ma kawai Allah komi Allah komi Allah to amma kai da yake ba aqidar kawai rabawa kai kuna ta ja ka kaman birin wata baka san ma da wannan abubuwan ba ne ne ta tafai kai karatu ka gani zaka ga abun mamaki da alƙalami an rubuta ana ta yaɗa Allah ya sauya to shi ya yake yace wujudin lahi laysa ka wujudin insani samuwar ubangiji ba irin samuwar mutum bane samuwar mutum ba zai zama daidai da na Allah ba don haka in ka dogara da mutum wata rana rushewa za ka yi don shi din zai faɗi kai maka ka faɗi amma in ka dogara da Allah ba ya ishe ka bai faduwa wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu sannan kuma in ka dogara da mutum wata ran zai mutu in ya mutu to ya za yi wa tawakkal alal hayyi allazi la yamut shi yasa Allah yake ka dogara da rayayyen da bai mutuwa Allah hayyun ne la mutu. to kai kuma in ka dogara da mai mutuwa in ya mutu shi kenan. wannan fa ayoyi ne na alqur'ani jama'a amma saboda son zuciya sai a ce ai kangarewa ne yasa muke faɗin irin waɗannan kuma wannan shine aikin da manzon Allah ya zo yayi a duniya yayi ta da Qurayshawa akan tauhidi akan wannan ne sahabbai suka rayu suka sha matsala akan wannan ne waliyan Allah suka rayu suka sha matsala akan sai an yi tauhidi duk waliyin da kake ji ana ambato waliyi ne to sai ya sha wahala akan ya tsaye da tauhidi kafin ya zama waliyi Bayan da za a yi ka zama waliyi ba ka yi jihadi da shirka ba kawai ka ce a bar kowa ya yi yadda ya ga dama ka zama wani kariya kake wallahi babu yadda za a yi wali ya ce kowa ya yi abin da ya ga dama wali kullum baki ciki yake yin ana shirka kai kuma ka ce kowa ya yi ai zaman lafiya ake nema ina zaman lafiya a shirka eh na'am wayya to ai haka yake wannan hadisin haka yake man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi duk mai fada da waliyan Allah to tamkar yana shiri zai yi fada da Allah waliyin Allah shine mai fada da shirka waliyin Allah shine mai fada da bid'a wali kuma yana goyon bayan bid'a wali ne wali yana goyon bayan shirka wali ne haba ai waliyin Allah in ka kuskura ka taba shi wallahi kamar ka taba Allah in dai wali to haka sam'un ullahi jin Allah laisa ka san il insan baya daidai da jin mutum yanzu nan ga al'amma. da yake shi ya haddace qur'ani kila yanzu idan matar ka ta kira ka daga gida zaka ji ba a waya ba fa eh bai tana kira ba to shi Allah yanzu in ka kira shi ba zai ji ba yana kan birbishin al'arshin sa amma yana yanda ka san haka yake kallon kodu kai haka bai haka ma yayi nisa haka yake gani mu karka dauka wai da aka ce Allah yana nan ko ina wai shi dan tsoyi yake kamar kai eh ka to a ce yana makka kuma yana kwakwato kuma a ce yana Lagos kuma yana Maiduguri sannan yana China to ya yake ya zama haka to aiki nan din duka bai wuce kamar abu anan ba abu anan in kai haka yanzu abu ko me yake nan ba ka gani shi inda zai magana ba za ka ji ba in yake yana so abu ba za ka ce babu ko gashi ba to haka yake kallon duniyar duka kuma yana ganin kowa haka ba wai sai ya tashi ya je ba yana nan birbishin al'arshinsa ba wai gurin ya maka nisa kamar kai ba ne ko ina kake kawai yana nan ko ina kake kuma yana ji ko ina kake kuma yana gani sam'ullahi laysa ka sam'il insani jin Allah ba kamar jin mutum bane kar ka zo ka riga shi an ce a sami'un kai ma sami'un ce to ai ya zama daidai Allah yana ji ina ji <laughs> ah, gariya kake jinka yana da jin jinka kuma yana da iyaka jinka yana da iyaka in ana nisa jin yana raguwa ana nisa jin yana raguwa har a je a kore iya gejin nisan jinka in an kira ka ba za ka ji ba to shi Allah kuma jinsa ya kewaye ko'ina, yanda duniya take da faɗi da al'arshi da kursi da komi, ba su gajiyar da Allah ba wajen ya san komi a kansu, wala ya uduhu hibzuhuma, wa huwa To, kaga ashe shi duk girman duniyan nan ya kewaye ta da iliminsa ya san komi, sannan kuma yana ganin komi, sannan yana jin komi. hakan kuma ba wahala yake ba shi ba ba ya shan wahala sam kuma kullum ko da yaushe aiki yake yi wa wannan bayin ya ba wannan ya karɓe wa wannan ya ba lafiya wannan ya dora rashin lafiya wannan ya arzuta wannan ya karbe arzikin wannan ya talauta wannan ya ba wannan mulki ya kwace wannan mulki ya sauke wannan daga wannan matsayi ya dora shi daga wannan ya dauke shi daga karamin matsayi ya dora akan babban matsayi daga yayinta ya kai shi da gwarzantaka daga gwarzantaka ya kai shi ga ainihin dattijantaka daga dattijantaka ya tura shi tsufa daga tsufa ya kai shi mutuwa aikin kenan fa kullu yaumi huwa fi ne, kullum cikin aiki Allah yake kuma ba wahala yake sha ba to amma kai jinka da saninka ba zai kwatanci da Allah ba san jinka domin ta yin zo ina tsaye a kanka kana bacci ni bacci zai ji to Allah ko jingibi bai yi la fi natun wala nawmun duk mutumin da yake bacci wallahi karka kira sunan shi don kila yanzu bacci yake je ma bai mutu ba yana da rai to yana bacci ko kofar gidanka ka sallama ya ce ka yi haƙuri shehu yana bacci eh ya farka tukuna to akwai sanda baka ka doji Allah ka huta shi da baya ban gengedi la ta'khudhuhu sinatun wala nawmun Allah ya mana dakatar. idan tunda haka ne la yumkinu an yi Allah bi khalqihi ashe bai kamata a kiyasta Allah da halittarsa ba fa kullu sifatin lahi duk wata sifa ta ubangiji la yumkinu an tuqasa bi sifatil khalqi bai ruwa a kiyasta ta da sifar halitta لظهور التباين العظيم بين الخالق وبين المخلوق saboda bambanci mai nisa da yake tsakanin Allah da bayinsa akwai bambanci mai nisa bainal khaliqi wa bainal makhluqi tsakanin Allah mahalicci da kuma bayinsa wa'anda ya halitta akwai bambanci mai nisa bai kamata ma ka ce zaka kwatanta bawa da Allah ba bawa ka basha bawansa Allah kuma ka basha Allahnsa qauluhu da shi shaykhul islam yake fa innahu a'lamu subhanahu wa ta'ala bi nafsihi wa bi ghayrihi Allah shi ya fi sanin kansa da kansa kuma shi ya fi sanin waninsa ka kifa kai baka isa ka san Allah yadda yake duka ba amma shi ya san kansa kuma ya san ka kai baka san kanka duka ba yanzu kana nan da wani mugun abu a cikin ka idan da za a je a auna a gaya maka za ka mutu kwana uku ko ba ka mutu ba za ka kasa amfani don wannan abun daga an fara maka shi ka san kawai mutuwa za ka yi mugun ciwo ne ka san kawai ne shi kashe mutane a ce yanzu ba abin da ya rage wa odar ka ta kare bai wuce ƙwayar wake ba yana karewa kuma mutuwa za ka yi za ka sake amfani daga nan zuciyarka za ka jinke kana gaba za ka yi sati ba to kodarka ta ta kai girman goro aka ce yanzu bai wuce kamar wake ba sauran duk ya zai tsaye eh? Eh, <laughs> to amma Allah shi ya sani kuma ya san da kai ya kyale ka haka kuma har kana ta musu eh ba ka ma kokari wajen ibada ai nan gaba zan yi kaza in na ya kaga gidan nan Allah dai kawo kuɗi wayo ho ho eh kuma ka san kwana uku ya rage maka kuwa <laughs> to shi Allah ya sani duk wannan argowa da kake kwana uku ya rage za ka mutu ya san ka fiye da yanda ka san kanka a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi shi yafi kowa sanin Allah Allah shi ya fi sanin Allah kuma shi ya fi sanin kowane bawa ba bawan da ya san bawa kamar Allah likita ya je da na'urarsa da komi ya auna ya auna ya ce lafiyarsa kalau mu ba mu ga komi ba shi kuma ya ce ni kuma ciwo nake ji ga yanda nake ji ga yanda nake ji a auna a auna ce to mu ba mu ga komi ba to Allah shi ya sani ya koya abun ba su isa su gani ba wallahi su yi su yi ba za su ga komai ba shi kuma yana ji a jikinsa to Allah shi ne a'lamu bi nafsihi wa a'lamu bi ghairihi shi ya fi sanin zatinsa shi ya fi sanin bawansa bawan ma bai san kansa ba ko bawa bai san inda za shi ba bawa bai san me zai samo ba bawa bai san me zai same shi ba amma Allah ya sani kana ta a wajen ajalinka baka sani ba har sauri take wai kai direba wani irin tuki kake wa mutane ne kamar mun kau turofta eh? ha ba wannan irin tafiya ni da da keke na ma na kafo wallahi eh wai shi sauri yake ashe an kusa iso inda za a je a murkushe su yanzu inda ya sani ba zai yace direba kai kwana bala'i gaban mu ko eh wai wasu yara ne suka tafi da boka mai duba an ɗauke su shine yaran bokan ne bokan yana ɗan koya musu bokanci to an zo an kira bokan wajen wani wurin marar lafiya sai boka ya ɗauke su sai suka tafi ana bugo musu waya don Allah ku yi sauri alhaji kaya ba yanda yake yana nan fa yana haushin kare sai ku yi haƙuri direba i sauri direba i sauri ga boka a gaba ba fa boka bane wanda ka sani malam ne wai eh malam ne shi nan da sa zai je wai ya hujja masa aljanu yanzu yanzu ya je ya ga wanne ne suka yi masa tsari abokan kasuwancin sa ne ko suwaye kulumbotai duk an ɗaɗɗauko da ‘yan allunansa na ƙarfe da wasu abubuwa duk ya ɗebo kawai mota he ta dan kauce da su shi yana gaba da aka yi ta tafiya da su a daji aka je aka samu wani dutse sai aka kwabza sai mota ta tsaya anan sai aka matse malam boka dai malam haka ake ce masa ai gefen da yake gefen dutsen ya matse sai ya mutu oh. ba wanda ya mutu sai shi suka ce la to wai shi malam bai ga wannan aikin ba malam da yake dubawa ya ce gobe za a yi kaza duk shekaru fa shi yake gaya mana bana akwai bala'i a yi addu'a ya bada kai shi Ba shi kuma akwai alheri to ya aka yi bai ga wannan haɗari haka ba ce to wallahi wallahi Allah ya taimake mu ashe malam ba abin da ya sani da ya sani da ya ga wannan aikin ayo ai da aka bugo wayar malam kai kyararararan kyararararan aka ce kai ya mutu ya riga alhajin mutuwa ba ka kare su ba to kaga Allahu a'lamu bi bi zatihi wa bi ghairihi Allah shi ya fi sanin kansa ya bi shi Allah ya san kansa kai baka san kanka ba baka san inda zaka ba baka san me zaka samu ba me zai same ka baka sani ba kai dai ka tafi neman kuɗi baka sani ba kuma asarar kuɗi za ka yi yau inda ka sani za ka je kasuwa ba da je ba wallahi yau dubu goma na fadi to ka fito don ka fadi ne don me eh, to Allah ya san ba za ka samu ba shi dama da ka sani da ba za ka je ba dan sane ne yau ya je ya yi sa'a wani ya sai da sa sai ya ɗauke kuɗi ya dawo yana ta fara rana ita wa maye ya dawo sai ya tare hanyar ciki da ya taba aka kwankwace shi da sanduna aka kakkarya hannayen da ya dawo don ya ƙara ko? Eh. Da ya san za a yi masa haka zai zo? Ba dawo ba. To shi Allah ya sani. da haka in za ka yi abu ka yi ka tsaya ka yi yadda Allah ya ce kawai kuma ka dogara da Allah. kuma an abu ya same ka ka yarda haka Allah ya kaddara domin kaddarar Allah ba a tsallake ta sai dai addu'a na rage zafinta yawa addu'a yana rage zafin kaddara idan Allah ya kaddara maka sai kai hadari to in kana yawan addu'a kana roƙon Allah to hadarin za mu halata sai an yi shi amma sai zo da sauki yanda za a rugurguje ka ka tasa amfani in aka yi hadarin sai a barka da yan kurje kurje haka da yan kumburi kwana bakwai sai ka warke kaga an samu sauki kaddar dai ta zo amma addu'a ya rage zafinta da yawan sadaka addu'a da yawan sadaka suna rage bala'i Allah ya taimake mu a ah, qawluhu fa innahu a'lamu subhanahu wa ta'ala bi nafsihi wa bi ghayrihi wa asdaqu qilan kuma Allah shi yafi gaskiyar magana duk wanda zai yi magana maganarsa ba ta zama gaskiya kamar ta Allah domin aka ce Allah ya ce wane ya ce sai ka samu akwai bambanci tsakanin maganganu kuma akan abu ɗaya, wa za ka ce naka ne gaskiya to sai ka dauna Allah da qilan don shi ya fi gaskiyar kauli ƙaunin Allah shine asdaq karka yadda ka zaɓi ƙaulin wani ka bar ƙaulin Allah maganar Allah ita ce a Ta tafi gaskiya ko hadisi ka da an ce hadisi ne sai ka da ya ya saba wa aya ka ce ƙarya ne ba hadisin manzon Allah bane isi ne kuma inda ka bibiya haka ka tarar makaryata ne suke hadisi ce an Abdullahi dan Abbas suna kera hadisai ai to amma yanzu an gama da su duk an tace hadisan yanzu tunda da kuma nan gaba ba sake wani hadisi za a yi duk an gama ke su hadisi maudu'i an ce maudu'i ne hasani hasani ne ko hasanun li gairihi sahihun li kowanne an riga an gama yanzu kana kawo shi a ce sai a je ma da kayanka ba za a karba ba don an san kawai ƙarya kake yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya kake yi wa Allah domin aka ce annabi ya ce magana ce daga Allah don Allah ya yarda da maganar manzon Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha hadisin nan wahayi ne in ka ƙaryata hadisi kamar ka ƙaryata Allah Allah ya ce baya magana sai ta wahayi don haka irdinka da bin wa'inda suke cewa Qur'ani kadai ƙur'ani kawai za su yi to ƙarya suke ba za su gane ƙur'ani shi kaɗai ba ba malami malamin ƙur'ani shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don shi ya fassara ƙur'ani sahabbai suka gane hadisansa kuma su ne fassara ƙur'ani sunnar manzon Allah da farilla Allah tare suke tafiya la ilaha illallah ne Allah muhammadun rasulullah ne sunna ƙur'ani da sunna tafiya suke tare bayan da zaka ce la ilaha illallah kawai shikenan ni na musulunta baka ga musulunta ba ka ce muhammadur rasulullah kafin ka zama musulmi haka kawai don ka musulunta ka ce ba sai ka yi sunna ba to Allah ya datar da mu da bin sunna mu can dai ku can dai ku can dai ku mu muna nan tare da waliyanmu yawa muna nan tare da waliyanmu wai an ce Allah ya dakar da mu akan sunnar annabi ce can dai ku can dai ku can dai ku eh, wai nan aka ce wannan masallacin kan ahli sunna ne yace Allah ya sauƙaƙe Allah ya sauƙaƙe Allah ya sauƙaƙe masallacin mai zama na ahli sunna Allah ya sauƙaƙe <laughs> to jahili ne ai shi ya san sunna duk shi ma bai san ma sunnar ba ya ɗauka wani bala'i don haka aka karanta da shi an nuna mar masifa ne wurin akan wuta aka daɗa gurin haka suka ce eh alaja wa hukratin minan nari eh wai suna kwatanta masallatan ahli sunnati wal jama'a da masallacin nan da aka yi wa ubaki eh. eh wai ai haka suke kwatantawa wai an gina shi ne ala zurfin hairin ko to yanzu wannan kiyasi yaushe aka yi wannan wahayi yaushe wannan ayar ta sauko eh? lokacin da ayar nan ta sauko ba babu izala annabi ne da sahabbansa addinin musulunci ne kawai sannan to ya aka yi kuma yanzu ayar ta koma kuma ta zama na izala akawa su suka mai da ta haka nan eh? izalar nan yau ji aka fara ta ne mu ma da kanmu ma yara ma mun san san da aka kafa ta ba mu yara ne ba ku ba wai mu a sannan mu muna nan muna gani mun sani kuma da hankalin mu aka yi ta aka wutar lalu to ba da shi ya sa mutum wani lokaci yake ban mamaki in aka kira shi akan sunna sai ce ba za ka maida ni dan izala ba eh, tun yaushe aka fara izala sunna kuma ta dade kai sunna sai ka ce a'a eh, izala kan ba a Najeriya kawai bane sunna kuma duk duniya ai ko ba ga bane ko wa'anne da yanda suke kiran nasu kungiyar in ka ce kai sai kungiya wani da sunanta za ka yi aiki kawai ka yi addini to in ka je wata ƙasa fa za a kore ka don su ba haka suke cewa ba eh wa'yansu za ka ji sun ce ikwan ne su su, ƙungiyarsu sun ce kaza su shabab su shababul islam wa'yansu kowanne da irin nasu to amma wai idan aka ce maka ka zo ga abin da Allah ya ce ga abin da Allah ya ce ka bi qur'ani ka bi hadisin manzo Allah kai sunna ka daina biniya ka bar shirka ce to kana ko ka mai da mai to na abubuwan da aka ce ka zo kai kuma tun san da sahabbai suke nan shi ake yi a lokacin ma izala ne don dai kawai wayansu suna ruɗar da kai su hana kai addini kuma Allah ya hana haka don kana kin mutum in ya faɗi gaskiya an ce ka bi gaskiyar ba shi din ka bi ba ai gaskiyar ka hmm. wala yajri mannakum shan'anu qaumin ala alla ta'dilu idilu ku aqrabu littaqwa don gaba da wayansu kawai sai ya hana ka adalci ku yi adalci shi ya fi kusa da takawa kowaye muna misali da shaitan shaitan ya ba abu huraira ayatul kursiyu ya ce maganin shaidanu ne ka je kai tai ya zo ya gawa annabi ya ce gaskiya ne amma fa shaidan ne amma gaskiya ne ya gaya ma to in dai har shaidan ma in ya faɗi gaskiya gaskiya ce yanzu idan ta lokacin ya ce ƙarya ne yaya yake to ba ne amma sai naje naji tabbas ya zo wajen manzo Allah ya ce, ga abin da muka yi da wannan bakon nawa fa yake eh gaskiya an faɗa ma amma shaidan ne la'ananne ne shaidani ne amma abin da ya gaya ma gaskiya ne in dai ka rike ayatul kursi kana karantawa kullum ba shaidanin da zai cutar da kai eh ka ji su Abu Huraira ba yayi na gasken kenan shaidan ma kadi suke da shi shaidan ma tsoro yake yana iya kamo shaidan ne ya kawo manzon Allah gadi ba aka bashi gadi na dukiyar fayu na dukiyar fayu na baitul mali aka ce kai gadi sai shaidan ya juye eh zo ya lallabo ya lallabo zai dawo na ko ka san shaidan yana cinye maka tuwo wani lokaci eh? kana aje tuwo ba a rufewa ko to shaidan yana zuwa yana ci kai kake ga kaman ba a ci ba ragowan shaidan kake cin in kai wasa rangar ka ba ka rufewa ko yana shigowa ya sha ruwa kazami ne kuma kana kwanciya ba azkar ko to wani lokacin da shi za ku kwanta yana ma zubar ma da lallare amma ko ina zunta wannan wallahi Shaidan dama yana bin ka daga ka zo gida ya ji za ka yi azkar za ka yi zikirin shiga gida kana yi ba zai shigo gidan ba sai ya jira sai ya rabe daga ka zo za ka ci abinci in ba ka yi bismillah laba sai ya faɗo Yau shi sama da ƙasa duk yana iya shiga ai sai ya faɗo kawai tare za ku ci shi ko ni kawai yana jiran ya ji ka yi azkar na wannan abu ko baka yi ba in baka yi ba za ku yi mishi haraka to shaitan sai ya lallabo zai ɗauki wani abu shi abu huraira ya rike shi ka ji waliyi <laughs> ba in bogi ba ya rike shi ce don Allah ka bar ni ka rufa min asiri kar ka kai ni gaban manzon Allah gida ne ya mun yawa nauyi wallahi rashi ne na rasa me zan ci a gida kaza kaza yo shaidan kuma don yayi ƙarya wani abu ne he shi abin da yake ƙarya ma yayi tunda shi ya tabbatar dan wuta ne Abu Hurairah ya tausaya mishi yace to tafi karka sake dawowa ba za ka je ka gaya wa annabi ba cewa matsala ta same ka shi bai san tsohon shaidan ba ne ya tamke shi. Ba zai je wajen annabin ba. Yau zai je can. Shi kenan na yana zuwa da sabi abu huraira sai annabi ce ya kai ba ko jiya ko ka ji ba yana Allah Allah ya gaya wani ya kai ba ko jiya ko ya buga yi yace wallahi ya rasulullahi yace to ya ka kama farawa ko ba za ka kawo shi ce ku kayan mu wallahi na ji tausayin shi talauci yace wallahi ya rasa ne zai ci kaza kaza kaza kaza yace to ƙarya yake zai dawo ba kun ya ba zai dawo ba zai dawo ƙarya yake ai ko ya dawo ya sake zuwa ya fake shi kawai ne ya sake ganin shi yana shigowa ta kurɗe ya sake damkarsa nan ma ya roƙe shi ya roƙe shi ya ce wallahi abin ya gagara ne ba yanda muke ya sake shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya bakonka yace, wallahi ya dawo kamar yanda ka bani ya ce to ya ce kuka mun sama da na je na tausaya mishi na bashi ya ce to ƙarya yake zai dawo da ya dawo ya rike ya ce to yau wallahi na kai ka yau kam sai na kai ka yau yau sai na kai ka yace to ka bar ni zan baka fa'ida yace wace fa'ida yace ka rika karanta ayatul kursi ba shaytanin da zai cuce ka a daren da ka karanta ta sai ce to bari gani sai ya sake shi ce zan gani sai ya dawo ce ya bakon ga yace ya dawo wallahi amma ya ban fa'ida na sake shi yace wace fa'ida ya baka yace ayatul kursi yace ne yace gashi gashi yace to ya faɗi gaskiya amma shaidan ne ba zai dawo ba to ku duba ba gani kai ka sama kama shaidan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kama shaidan yace ya so ya kawo shi turken masallaci a nuna wa kowa wannan shine shaidan sai ya tuna addu'ar Suleimanu don shi yake kama shaidanu yace Allah ka bani mulkin da layan bagili ahadin min ba'di yace in nayi haka kuma na saba wa addu'arsa shi ya saba kawo shi sai nuna mutane ga ma ya wurta nan da ya shage shi inda ya ta eh? Allah ya kyauta. wa asdabu qilan maganar Allah ita tafi gaskiya wa ahsanu hadisan shi yafi kyakkyawar tadi yanzu ka karanta qur'ani ka ji malam tadi yanda yake dadi kullum qur'anin nan karanta shi muke yi yanzu gashi aya fatiha da ita muka saba da ita ko yanzu wani ƙari'in wanda ya kore a qur'ani ya zo ya kama karatu fatiha sai ka nutsu sai ka ji kamar wata sabuwar fatiha aka saukar ba wacce kake karantawa a kullum ba saboda me saboda daɗi maganar Allah ta tsawo babu abun da za karanta yau ka karanta gobe zai ishe ka ba kamar amma yanzu yin wani taɗi ne haka nan in kai gayyayi ka ji shi yau ka ji shi gobe ya ishe ka kissoshi na alkur'ani ka yi karatun yau ka yi gobe kullum sai ka ji su suna maka daɗi amma wani sitori na banza duka in ka karanta ɗaya biyu ka watsar da littafin ya ishe ka to wannan shine maganar Allah ita tafi gaskiya kuma ita tafi kyau tafi daɗi min kalihi fiye da abin da halittunsa za su tsara to haka kada ka yadda da tsarin wani ka bar abin da Allah ya tsara maka a tsara maka wani littafi ka zo duk yadda yake da daɗi to karatun ƙur'ani ya fi shi yanzu ka duba yadda diwani yake da yawa sai ka dage ka haddace shi baka haddace qur'ani ba ka haddace shiriniya ka haddace diwani ka haddace shu'ara ka haddace dainiya ka haddace duk ka haddace su amma baka haddace qur'ani ba ka dubi wahalar su fa yanda suke amma sai kaga wani ya haddace su duka amma bai haddace qur'ani ba akai haba yau dai nawa take ita kam kwata kwata ma aka sun haddace amma ba sun tsaya ba su tsaya sun haddace qur'ani ba qur'ani shine wanda kalma ɗaya lada goma ko harafi kai harafi ɗaya sannan kuma shine in an je lahira ba za a ce maka karanta littafi ka za ka haura ba amma za a ce karanta aya ka haura duk ayar da ka karanta kawai ga ka haura wani bena aljanna ta ce nan ma kara sai a kara ma kara sai a kara ma sai tilawa ka ta kare iya tilawar ka iya benayen ka san na sun more kai in in izini ɗaya ka iya iya ayoyin izini ya kare ya ce to iya nan ne aljanna ka iya nan aljanna ka me izu biyu kuma iya aljanna ka me uku me hudu har aje ne sittin hadisi ne ingantacce na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan a filin tashin alkiyama ba za ka je ka yi ta wahala ba bakara da ali imran za su taho suna jagorantar sauran surorin wa ya ga kyau surori su zo su yi assembly a gaban Allah komanda ayatan abin nan ali imran da bakara su ne komandoji suna gaba za su zo su gaya wa Allah wannan kar a bashi wahala abokinmu ne kullum karanta mu yake wannan a ba shi Allah namu ne kullum tare muke sai ce bismillah ai aboki abokin tafiya ku tafi kawai sai wa'annan ayoyi da surori sai su jagorance ka kawai zuwa aljanna ba za ka sha matsala ba sam shi ne ba littafin da ake kace mana mu karanta mu yi ta karatu mun ki muna nan muna ta game kawai facebook kullum sai gardama a waya ka tura wannan ka turo mata ka yi wannan a kullum kana na kus kus kus fiu fiu fiu fiu kawai eh? ya kai ka haddace sumuni ka zo kana facebook kaya ka san yanzu tura wannan sun san kan tsiya aikin kenan fa muhawara kawai eh ai yanzu ina da abokai kaza to abokai nawa ka bari surori su ne abokai ai na kirki da za su je su ja ka kalli aljanna to yanzu ba wa'annan surorin da ka ƙi su ka watsar da su su ne kuma za su ce wannan abokin gabanmu ne ba mu shi baya ya sa mu a baya mu muke bin shi ya ƙi ya bi mu to yau tun da shi ne a gaba ya jefa mu baya sai inda ya to yau kuma za mu tura shi gaba sai mun kai shi jahannama haka yake duk wanda ya watsar da qur'ani baya aiki da shi to bayan ka kaje ba shi so ake ta aje shi a gaban ka yana tafiya kana bi sai ka ki sai ka watsa shi baya wai zai bi aya dole ka tirsa ta aya sai yanda kake so za ta yi to ranar gobe kiyama shi kuma zai tirsa ta ka inda yake so zai kai kaushi ne wuta Allah ya kare mu قال المؤلف رحمه الله تعالى هذا تمهيدا وتوضئة لوجوب قبول لوجوب قبول ما دل عليه كلام الله تعالى wannan tamhidi wata shimfiɗa ce wani mataki ne liwujubi kubuli ma dalla alaihi kalamun layi wanda zai nuna maka wajibcin karɓar maganar Allah in dai taro a karɓe ta wajibi ne ka karbi maganar Allah ta'ala madaukakin sarki min sifatihi wa gairiha in Allah ya faɗi sifofinsa ka karbe su a yanda ya faɗe su wa gairiha da ma wasu wa'annan sifofin ko ma menene in dai magana ce ta Allah to ka karba wa zalika annahu yajibu qubulu ma dalla alayhi al-khabaru lalle wajibi ne ka karbi abinda labarin Allah yayi nuni a kansa izijtama'at fihi awsafun arba'a in har ya haɗu waɗannan sifofi guda hudu za su iya tafiya sifofi guda hudun nan suna da yawa ba har bayan shafi kuma ina ga kamar rana ta yi ko ko mu tashi daga shi wannan ɗin ko wa qawlul mu'allif الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي laula an a rika bitar littafin nan idan kuna ɗalibai a unguwa ku mutanen tsangaya tunda ku ɗalibai ne duka kuna zuwa kuna ɗauka to ku samu wani hajiji a cikinku sai rika musu bita kamar haka sabon fegi ga mayo ina ne da ko duka a samu haziki ku rika bita yana da kyau i bayan ka bi ka bi kuma aka zo aka yi bita sai kaga an ƙara wa juna sani littafin da ya kamata mu rika bari shi kawai a jirgi ba ai wuya gare shi wai muka samu littafi mai wuya sai kaga ba a son zuwa ma to shi ne kuma ya fi dacewa a dage a san shi to abinda ka sani kan dama wannan ai bai da wahala ka san shi wanda yake da wuyan shine in ka san shi kake da ilimi a dage a rika bita Allah ke muke ba tambaya a kai ko na bai halatta ba wanda bai son manzon Allah kan me za ka yi da shi mutumin da ya ce duk abin da manzon Allah ya faɗa kamar ƙato ne ya faɗi ai wannan ba musulmi ba ne na'am eh, eh, in ruwan ya shiga sai ka rufe ko yaya ka ɗan kara wani abu shi kenan eh ka san da ana wata al'ada ko kara sai ka ga an ɗora ko to ba wai kuskure ba ne daidai ne eh alaikum abubuwan duka in ka ce hisnu muslim duk azkar din nan zaka same shi eh, duka suka suna ciki insha Allah na shiga da na fita da na cin abinci da na shiga masallaci da na tafiya masallaci da na shiga kasuwa da na jima'i da komi na mu'amala eh, na'am Allah ya annabi sallallahu alaihi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واهدنا وهد أولادنا وذريتنا سبل السلام اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم يسر لنا ولا تؤثر علينا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم علمنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين